A yayin da wasu ‘yan Najeriya daga ɓangarori daban-daban ke shirin shiga zanga-zangar juyin juya hali, ita haɗaɗɗiyar ƙungiyar matasan arewacin Najeriya mai suna Coalition of Northern Groups a Turanci, ta ce ya zama wajibi ‘yan arewacin Najeriya su cewa wannan zanga-zanga saboda akwai lauje cikin naɗi. shugaban ƙungiyar Alhaji Nastura Ashir Sharif wanda ke amsa tambayoyin manema labaru a lokacin wani taro a garin Kaduna ya ce zanga-zanga ba ita ce mafita game da halin da Najeriya ke ciki yanzu ba. To mu ba mu yarda da duk wani abu da za a yi a ce sai an yi tashin hankali a kansu za a yi shi ba ba mu yarda da shi ba. Mun kai matsayin da wayewarmu da gogewarmu da duniya inda take tafiya a yanzu kowace irin matsala ce ta samu al'umma za a iya zaunawa a tattauna ta a nemi masalaharta. babu abin da tattauna ba za ta iya kawowa ba yanda suke tunanin najeriya da arewa ta da kullun jaridun mutanen kudancin najeriya su ɗauko wata ajanda ɗinsu su zo su dora mutanen arewa a ciki su sa su a cikin wani abu na fitina su sa su a wani abu su haɗa kansu su dinga gwara kansu wannan lokacin ya wuce yanzu wannan ba wannan arewa ce ta yanzu ba babu wanda zai sake ɗaukan mu ya samu a cikin ajandarsa don mi promoting wani abu da yake so ba za mu ba mun san yadda suka haɗa mu faɗa da gawan suka haɗa mu rigima da shagarin, suka samu kai ta zagin baban gida suka samu kai ta zagin sani abacha suka samu kai ta zagin yar aduwa da sauransu to yadda suke tunanin za su zo yanzu su yi amfani da mutanen arewa su samu fada don dan uwanmu ba za ni ba mun yadda gwamnatin nan tana da matsaloli da dama kuma kowa ya san yadda kullum muke fita muke fadar matsalolin wannan gwamnatin amma kowace matsala ce da ita ba za a haɗa kai da mu a kawo tashin hankali a cikin ƙasar mu ba wannan abu da ake so a kawo fitina ce sai dai kuma shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar arewacin Najeriya Ashir Sharbi ya ce wajibi shi shugaban ƙasa muhammad Buhari ya zauna don yin gyara a tsarin tafi da gwamnatin shi musamman ma dai ta hanyar kulawa da 'yan arewa. Kira na ga ita gwamnatin tarayyar Najeriya musamman shi shugaba Buhari a yanzu ya kamata yau kansa karatun ta nutsu kuma ya san cewar ba shi da uzuri ko a gurin Allah kuma ba shi da uzuri a gurin kowa mutanen arewa ne suka tare suka ba da ƙuri'a suka kawo gwamnatin nan taka bayan sun kawo gwamnatin nan taka ka zo ka ɗauko rabtaye ribabbun mutane daga cikin arewa ka sa su a ministoci aka shekara hudu ka ɗauki duk harkokin tattalin arziki ka danka mutanen kudancin najeriya duk manyan ayyuka da aka yi a ƙasa nan da bashi shika da gwamnatin nan ta ciyo duk kuɗaɗen ta kashe su ne mafi yawa a kudu maso yammacin najeriya wato garin yarabawa to yau shugaba buhari kana kallon su wannan mutanen da kake bi to gashi abin da suke maka su suka haɗu suka ɗauko maganar ruga babu cin mutuncin da ba a yi wa gwamnatin nan ba da kai amma duk shugabannin su babu wanda ya fito ya tare gwamnatin tarayyar wannan fada to yanzu gashi sun ɗauko sabon abu suna so su zo su ruguza kasar gaba ɗaya su yi maka abin da aka yi irin kasashen da aka yi kama abu ne faru a libya da sauran kasashe so da haka in buhari zai kansa faɗa a kansa adalci ba mu ce ka zalunci kowa ba mu cewa muka yi aiwa kowa adalci ko muna kira ga dukkanin mutumin arewa kada wanda ya shiga cikin wannan al'amari wannan al'amari an shiryo shi ne don rusa mutanen arewa a ƙarshe kuma ba ma fatan ko rushewa ƙasa za ta ta rushe cikin tashin hankali a zo a zauna a kan teburi a raba ta raba ta ake so shi sa muka ce ba ma tsoron kowane irin taro in an kira a zo a ƙasar nan za mu shiga mutan arewa amma ba mu yarda amfani da mu a tada hankali a kashe rawuka babu gaira babu dalili ba shirin shiga zanga-zangar na wannan rana ta litinin dai ya jawo cece kuce a tsakanin al'umma daga bangarori daban daban-daban musamman ganin gwamnatin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ma bata gama zamanta domin cinyewa addini biyu ba. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.